bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi yan uwa baya Allah masu girma masu albarka a yau wudu'in mu na yau shine zalunci abin da ya waibaye mu ya waibaye dangin mu malamai ɗalibai bal hatta manya-manya a cikin mu. idan malamai muna iya zaluntar malamai mu ɗalibanmu mai za mu ce da mutumin da yake ba malami ba bayan Allah zalunci ya zama rana duk inda ka leƙa shi ne mace nema take ta zalunci mijinta namiji nema yake zalunci matarsa yaro nema yake zalunci ubansa aboki ƙoƙari yake zalunci abokinsa yau duniya ta zama rana babu inda bugun inuwa yake wannan ya sanya bayan Allah ya kai da makamcinka kana tsoron ka bashi ajiyar iyalinka idan baka nan wataƙila sai ya hayance ka lokacin da aka ce ɗan adam ba zai iya aminta ba daga ainihin makocinsa babu shakka al'amarin al'umma ya kai inda ya kai da za mu iya tsayawa tsayin daka ba tambayi mu me ake ce mu zalunci zalunci shine ɗora wani abu a bagiran da ba ba na yake ba da za a ce malami zai fasara qur'ani ko da malami ne shi ya fasara ƙur'ani da sabanin yadda Allah ke so to shi ya zama azalimi a wannan bagira don ya ɗaura wani abu inda ba nan ba da zaka ɗauki hadisin manzo Allah sallallahu ka fassara shi yadda yake so kawai yadda al'umma zai daɗi su ba kuɗi to ka zama azalimi a wannan bagiran wannan bayi da kyau bayan Allah wannan siffa ce mummuna haka nan kuma yake zuwa da cewa zalunci nau'i biyu ne akwai zalunci wadda adam ke makansa kamar yaya mafi girman zalunci a rayuwa shine shirka ƙwar'ani ya ce inna shirka da zulmin azim wannan zalunci ne mai muni kamar yaya a ce ɗan adam ya ƙirƙiri ƙarya ya liƙa ma Allah ko kuma a'a ya saba ma Allah akan abin da yake nufi abu na biyu ɗan adam yin wani duka baki daya ba abin kirki ba ne saboda haka ƙur'ani ke ce mana wala ko duraran diraran du wa man yafa zalika faqad zalama nafsa duk wanda ya irin wannan ya rike mace tana cikin idda ko kuma a'a ya sake ta tana idda daga baya ya dawo da ita don ya cuce ta bayan shekara daya ko biyu ya kara sakinta daga baya kan ta gama idda ya dawo da ita bayan kwana bakwai ya sake sakinta wallahi billahi ya zalunce ta kuma kansa ya zalunta ba ita ba zalunci na biyu shine zalunci dan adam yake ma junansa da waninsa zulmul abdu ghaira dan adam ya zalunci waninsa a wani bagire ba ɗaya ba ba biyu ba nassosin hadisi da qur'ani sun zo a wannan bagire na ɗaya shi dai bawa na ubangiji la ka cewa in har zai bauta ma Allah da abin da yake bukata ba zalunci tsakanin shi da Allah qur'ani ya bamu labari akan haka inda yake cewa wa man yazlim minkum nuzikahu min zabin kabir ai duk wanda ya zalunci kansa yayi wani abin da ba shi Allah ke so ba to ya kwarici kansa ya kwarinci kanshi shine me idan kai wani abin da ba shi kenan ba ka zalunci kanka to ba wani kaiwa kuskure ba kan kaiwa muka ce a wani wuri ya ce idan asibahan ahlul qarya qura har muna cewa yayin da aka ce al'umma sun zama sun zalunci kawunansu wata alƙarya ta zalunci kanta babu shakka ta cancanci zalunci ta tantace ubangiji ya kama ta ya mata abin da ya ga dama hakanan kuma azalimi baya samun shafa'a ma'ana watan ceto na gobe kiyama manzon Allah baya sanya wanda yake azalimi ne ya zama cikin cetonsa hakanan kuma azalimi har yau watan yana daga cikin wa'inda ake mustalala mai sakaman saki wannan duka baki daya duk wanda ya kuskura ya lissamta kansa ko ya haɗa kanshi da azalimai ko kuma a'a ya zama azalimi babu shakka zai zama gobe kiyama cikin wulakantattu saboda haka sai qur'ani ke ce mana wala tarkanu ila zina zalamu fatamassakum nar kar ka yadda ko da wasa ka haɗa kanka da azalimai wallahi billahi in kai haka zaka zama wuta sai ta taba gobe kiyama kana so ko baka so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh.